Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam. sai ya kawo wasu tututta da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi. Ƙalubalolin da suke kawo taskaro ga harkokin yanayi a Najeriya za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility irin matakan da kasar ghana take ɗauka domin shawo kan matsalolin sauyin yanayi ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa da kuma abubuwan da suka kamata al'umma su kiyaye a Nijar domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa musamman ma a wannan lokaci na damuna. to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an zo an tada shi an dage gyara yadda ya kamata a gyara da saboda ka a zo ruwa su fara kuma a koma irin wancan abu da ba a so. madalla to kamar yadda mai yiwuwa mai sauraro ya je a shirinmu da ya gabata Dr. Idris Muhammad Liman babban likita a asibitin ƙasa ta Najeriya ya yi bayani akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam har ma ya kai ga mutuwa. To a yau dakta ya ɗora ne akan wasu daga cikin irin cututtukan da za a iya cin karo da su idan aka juri shakar gurɓatacciyar iska. Don iskan oxygen zai kare kuma iskan da shi yake numfashi ke yana fitar da shi shine carbon dioxide ba iskan shaka ba ne sai ya zama mutum zai yi cokin da carbon monoxide ko carbon dioxide ya taba ji cewa ai mutum ya dawo ya kunna mota a cikin gareji ya rufe gareji ya yi bacci a cikin mota glass a mm-hmm. buge da shauransu wannan bututun mota da yake salensa da yake fitar da hayakin nan zai iya zama mai ya yi replace iskan shaka a wannan gurin ya koma carbon monoxide na da yake fitowa mutum zai iya mutuwa. To amma in a daki ko a gari ne zai dan dauki tsawon lokaci mutum ya mutu ba. Hmm. Amma zai iya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi da kanshi asma kenan wato chronic obstructive airway disease eh, asma yana ciki wanda suke da asma zai iya lalacewa ya fara daina nishi a sama sama idan mutum yake shaka wasu gurbataccen iska har na tsohon lokaci zai kai ga zama masomin wasu daji musamman daji na huhu da mm-hmm. sauransu amma mm-hmm. wasu gurbataccen iska da idan mutum ya shaka zai iya haddasa mashi ciwon wanda hmm. muke cewa pneumonia. To, hmm. har yana ido yana cikin abin da in mutum yana shaka gubataccen iska zai iya kawo ma. Ah, Shi kuma Al'amin Ibrahim Al'amin mataimakin shugaban phoenix renewable group ya ce akwai buƙatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu musamman ma la'akari da irin ƙalubalolin da najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi ta bangaren gwamnati kenan ta bangaren kuma ainihin yan kasuwa da masana'antu za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG environmental social and governance zaki tarar da basu da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancin su da ku mutane kuma zaki tarar da yanzu ko da yana abin da ake na sha'awa da zaki tarar da mutum ya yi gini ya zo ya dan yi gadin ya dan sa bishiyoyi ya shuka haka da sauransu yanzu irin wannan ma tsarin tarin babu za ki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji ya sare ya yi gini inda zai zauna ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu ko ma don amfanin kansa mm. wanda za ta rinka bashi inuwa mm. za ki tarar da babu wannan tsarin a daidaikun mutane. an nasa ɓangaren kuma Malam Muhammad Jafaru Dankwabiya na ƙungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne akan irin ƙoƙarin da ƙasar Ghana take yi don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su da kuma yadda aka raya ranar muhalli ta duniya a ƙasar. Kasan Ghana tana kokarin cimma burinta da kuma burin da aka sanya na sustainable goals wanda ke nufin kiyaye muhalli to shekaran ga kamar yadda aka saba an kammala bukin ne ko in ce an soma bukin da wasu sare-sare mabambanta na farko ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa wurin cimma wannan buri to kowa kuma ya san cewa yau mu ghana tana huskantan matsaloli mabambanta in an lura da halin da muhallin muke ciki ababai guda uku aka sa himman yin kokari a samu rage irin matsaloli da take kawowa na farko in mun lura ghana tana yaki da aiki na neman zinariya wanda doka bata sa mata hannu ba wanda muka fi sani da galamsi wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da ke balakutar da muhallinmu saboda masu yinta ba wa'anda aka sa musu hannu daga ofishin gwamnati ba ne shi suna yin ta ne yanda suka ga dama suna yanka itacuna ba su shukawa suna ba ta irin ruwan da ke gudu a cikin wannan daji. Shi kuma Dr. Katallu Lawal Gabciya. Shugaban hukumar da ke hasashen yanayi a Nijar. Ya yi jan hankali ne akan matakan da suka kamata al'ummar Nijar su ɗauka don rage raɗaɗin ƙalubalen da za a iya fuskanta har idan aka samu ambaliyar ruwa da dama na zai fara kan magidanci yana tashi yana gyaran gida to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an zo an tada shi an da gyara yadda ya kamata a gyara da saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so to shi kuma an ma baka da halin yin haka nan to da Allah ko dan bukka ko dan ruwa za a yi a kusa a ruwa masa laida ina ga kamar yanzu ruwa sun gabato gabas haka masu karhi to sai a sa iyali har ruwan nan ya wuce watakila sa a dace a haka nan misali 2022 bisa harkar ambali a Nijar mutane 200 babu biyar suka rasu kuma sanadiyan yawanci bisa wannan hada gidaje da yake ake yi tunda gidajen laka ne gare mu kuma yawanci sun shima kuma ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi to lalle ya kamata a yi hatara. Mai sauraro iya abin da lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan mai duka ya amince za mu dawo da wani sabon shirin zuwa makon gobe. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Ma'azu da ke muku fatar alkhairi.